Alihi wa آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka yan uwa masu kallo da sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake haduwa a wannan yammaci na ranar talata a yau muna biyar ga watan ramadan hijira 1441 wanda ya zo daidai da 28 ga watan hudu miladiya 2020 cikin tafsirin mu na littafin Allah madaukakin sarki a jiya mun tsaya inda Allah maɗaukakin sarki yake mana bayanin makomar aikin waɗanda ba musulmi ba kan aya ta uku za mu tashi kan aya ta hudu bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أصحاب الجنة الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا نعم bayan Allah Madaukakin sarki ya yi bayanin makomar aikin waɗanda suke safirai da cewa aikin su a ranar tashin alkiyama saboda babu imani aiki ne da yake ba karɓaɓɓe ba a wajen Allah dukkan aikin da kafiri yayi a nan duniya to sakamakonsa iya nan duniya kaɗai zai tsaya ba zai je zuwa ga lahira ba to sai Allah yake mana bayanin kuma yan aljanna wanda dama wannan salo ne na alkur'ani mai girma idan ya maganar muminai sai ya magana waɗanda ba muminai ba idan ya maganar kafirai sai ya magana waɗanda suke muminai Allah ya ashabul jannati ma'abota aljanna ma'ana yan aljanna yawma izin a wannan rana a wannan yini khairun mustaqarran sune suke da mafi alkhairin matabbata wa ahsanu maqila da mafi kyan gurin kwana ko gurin kwanciya wannan aya ubangiji Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana su yan wuta ga irin makomarsu ga yadda za su tashi babu farin ciki a tare da su a wannan rana inda Allah yake cewa yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idhil lil mujrimin wa na hijiran mahjura to sai kuma Allah yake gaya mana amma su yan aljanna su suna da kyakkyawan makoma ashabul janna ma abota aljanna khairun mustaqarran su ne suke da mafi alkhairin matabbata ma'ana mafi alkhairin gurin zama mafi alkhairin gida mafi alkhairin masauki wa ahsanu maqila su suke da mafi kyan gurin bacci a lafazin maqila yana nufin gurin kwanciya ko gurin bacci kamar yadda malamai suka yi bayani musamman baccin rana don haka wasu malamai suka ciro daga wannan aya cewa 'yan aljanna za a yi musu hisabi hisabi mai sauki ta yadda gaba ɗaya za a gama hisabin rana ma bata faɗi ba ta yadda har za su iya shiga aljanna ma su yi bacci shine ma'anan maƙilan maqilan ai makano qailula wurin da mutum zai yi bancin rana shine hutun da ake yi da rana gabanin rana ce zawali to yan aljanna su suke da mafi alkhairin masauki kuma mafi kyan gurin yin wannan bacci din da haka suka ce wannan yana nuna kenan za a gama hisabin yan aljanna da wuri domin hisabi ne mai sauki dan yadda ka'ida take a lahira wanda Allah maɗaukakin sarki ya kaddara masa wahala musamman ga waɗanda suke ba mutanen kwarai ba hisabinsu zai zama hisabi ne mai tsanani zai zama hisabi ne mai wahala me ma'ana hisabi mai wahala za a yi komai daki-daki filla-filla amma 'yan aljanna da mutanen kwarai hisabinsu zai zama hisabi ne mai sauki ma'ana wani abu ne za a bijira a duba misalin an duba sallah a ga sallah ta cika to wannan kyakkyawar alama ta cewa abin da ba ita ma zai zama yana da sauki shi sa Allah ce fa amma man uti kitabahu bi yamini amma wanda aka baiwa littafin sa ta hannun dama sai Allah ce fa sawfa yuhasabu hisaban yasira da sannu za a mai hisabi hisabi mai sauki wa yanqalibu ila ahlihi masrura ya juya cikin iyalansa yana mai farin ciki dan haka anan da Allah ya ce yan aljanna su ne suke da mafi alkhairin gurin baccin rana sai nuna hisabansu hisabi ne mai sauki sannan kuma ayar tana gwada mana waɗanda ba 'yan aljanna ba to hisabin su hisabi ne mai wahala kamar yadda ayar da ke gaban wannan ta nuna Allah shi almulku yawma izinil haqqu rahman wa kana yawman kafiri na asira wannan yini ne mai tsanani ga kafirai dan haka su za su zama cikin wahala amma mu'minai la yahzunuhum alfaza'ul akbar ba wata firgita da za su yi a wannan rana sannan Allah ya ce Fa'iza nukira nuqira فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير غير يسير rana ce ba mai سوقي ba ga kafirai amma yan aljanna rana ce mai sauki rana ce da zai zama sun samu saukin lamura duk da abin da ke cikinta na tashin hankali da abin da yake cikinta na rashin kwanciyar hankali daga nan sai Allah madaukakin sarki ya ce wa yawma tashaq تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق من الرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا sai ubangiji ce wa yawma tashaqqaqu as-sama'u ranar da sama za ta kikkece bil da girgije wa nuzila al mala'ikatu tanzila kuma aka saukar da mala'iku saukarwa ubangiji Allah madaukakin sarki ya dace gaba da yi mana bayanin ranar tashin alkiyama waccan rana dai da kafirai ba su da farin ciki a cikinta ta shine yawma tashaqqaqu sama'u ranar da sama za ta kyakkece za ta ma'ana ta zama ta tsage ta buɗe. bil gamami da gajimare da hadari wasu ka ce ba'un ɗinnan nan tana nufin an a yau mata tashaqqaqu sama'u 'anil gamami. ranar da sama za ta kirkece ga barin wannan girgije ɗin zai zama za a gan shi daga nan sai kuma a ga ya tafi sai zama mala'iku sun sauka waɗannan abubuwa guda biyu da Allah ya ambata a cikin wannan aya na farko tsagewa sama bil ghamam na biyu saukar mala'iku ko kuma mu ce abubuwa guda uku na farko tsagewar sama yau mata shakkaku sama'u ranar da sama za ta tsage na biyu shine maganar girgije ko kuma gajimare da in sama ta tsage za a gan shi abu na uku saukar da mala'iku waɗannan abubuwa guda uku ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya yi bayanin su filla filla a wasu raye a cikin alkur'ani idan mun ɗauki tsagewar sama Allah na ta fa'izan shaqqatis sama'u fa kanat wardatan kaddihan ranar tashin alkiyama ranar idan sama ta tsage za ta zama kamar ma'ana fili saboda ni da za ta yi laushi za ta kirkice a wani gurin Allah ce fa yawma idhin waqa'atil waqi'a wa shaqqatis sama'u fa hiya yawma izin wahiya a ranar sama za ta tsage za ta kece kuma a ranar ita mai rauni ce ba ta da wani karfi a tare da ita a wani gurin Allah ce idza sama'u shaqqat idan sama ta kece ta tsatsage fa’izan idan nujumu fa idan wa idan sama'u furijat idan aka buɗe ƙofofin sama idan Sama'un fatarat idan sama ta kece wa futihatis sama'u fakanat ba aka buɗe sama ta zama ƙofofi. da aka wannan ayo duk suna tabbatar da abin da Allah ya faɗa a wannan aya wannan sama da muke gani da girmanta da kyanta da ƙarfinta, da yadda ga ta nan Allah ya ce dama mun gina ta da ƙarfi. yadda ga ta nan babu alamar tsagewa yadda za ka duba babu wani tsagewa a tare da ita ta yadda ga ta nan mutum bai gauna abin da ya tokare ta ba to bayan alkiyama ta zo sama za ta kirkeci za ta tsage idan sama ta tsage akwai ma'ana girgije da za a gani shine Allah ce hal yanzuruna illa an ya'tiyahum Allahu fi zulalin min al-ghamami wal mala'ika me suke saurare ne an musu wa'azi an gaya musu gaskiya an yi bayani me suke jira ne suna jira ne sai Allah madaukakin sarki ya zo a ranar da sama za ta tsage wannan gajimaren ya zo da mala'iku a wani gurin Allah ce waje a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangiji zai zo da mala'iku sahu sahu shine anan abinda Allah ce yawma tashaqqaqu sama'u bil ghamami da haka wannan tsage wanda za ta yi ubangiji Allah madaukakin sarki zai zo sannan sai mala'iku su zo dan yin ma'ana hisabi mala'iku za su zo za su sauka sahu sahu wasu malamai suna cewa mala'iku za su sauka sahu sahu kowace sama za su yi sahu idan na farko suka zo suke sahu sai sama ta biyu zo su yi sahu bayan su sai sama ta uku zo su yi sahu bayan su haka nan zai zama an kewaye mutane da aljanu suna tsakiya wasu kuma malamai suka ce a'a mala'ikun gaba ɗaya za su sauka su yi sahu za su zo kamar yadda Allah ce wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa to idan wannan lamari ya zo a wannan ranar Allah ya ce wa nuzilal mala'ikatu tanzila an saukar da mala'iku saukarwa to a wannan rana al-mulku yawma idhin haqqu lir a wannan rana mulki na gaskiya mulki na tabbas da babu shakka a ciki shine al-mulku yawma idhin al-haqqu al sifa ne na al-mulku ma'ana al-mulku mulki na gaskiya wanda babu shakka kuma mulki tabbatacce yawma idhin a wannan rana lir na Allah ne wa kana yawman 'ala al asira wannan rana ce mai tsanani da kafirai ma'ana mulki a wannan rana da zakin alkiyama na Allah ne shi sa Allah ce maliki yawmiddin Allah ne mamallakin ranar sakamako a wani gurin Allah ya ce limanil mulku yau a ranar alkiyama Allah zai ce mulki na waye lillahi alwahidul qahhar na Allah ne madaukakin sarki shi kadai wanda yake mai rinjaye wanda yafi karfin kowa da komai a wani gurin Allah ya ce walahul mulku yawma yunfaqu fi sur mulki na Allah ne ranar da za a yi busa cikin kafo Dan haka almulku mulki a wannan rana yau mai idan a wannan rana lirrahmani na Allah ne a nan za mu ga ba a ce lillahi ba sai aka ce lirrahmani aka yi amfani da lafazin arrahman arrahman ɗaya ne daga cikin sunayen Allah kuma suna ne da yake ɗauke da sifa ta rahma da ke gwada ubangiji Allah maɗaukakin sarki mai yawan rahma ne mai jin kai to a cikin wannan cewa almulku yau mai idan haƙƙulin lirrahman akwai nuna cewa rahma za ta lullube bayan Allah muminai a wannan rana duk da rana ce da sama za ta tsage duk da rana ce da mala'iku za su sako duk da rana ce da take tana tattare da abubuwan ban tsoro to amma kuma Allah madaukakin sarki rahmarsa tana da yalwa a wannan rana kuma Allah zai tabbatar da ita ga masu tsoron shi Kisa sa anan sai Allah ya amfani da sunan Ar-Rahman a mulki a wannan rana na gaskiya Rahman na Allah ne babu wani mai mulki a ranar sai Allah madaukakin sarki duk wani mai mulki ko wani wanda yake ganin ya mallaki wani ba ranar bai da wani iko bai da wani karfi babu wani wanda ya isa daga kai ko ya magana mulki na Allah ne a wannan rana sai Allah ce wa kana yawman alal kafirina asira kuma rana ce wannan ya kasance yini ne alal kafiri daga kafirai asiran yini ne mai tsanani yini ne mai wahala dan haka a ranar za su zama suna cikin tsanani da wahala wannan aya za ta da bayyana mana ma'anar waccan aya da muka karanta ta farko shine cewa tsananin tashin alkiyama da musibar tashin alkiyama da tashin hankalin tashin alkiyama yana ga kafirai ne amma muminai za su samu sauki kamar yadda muka karanta Allah ya ce ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran to wanda kuma ba yan aljanna ba to wa kana yawman alal kafirina asira rana ce mai tsanani ta kafirai idan mun kalli waɗannan ayoyi da muka karanta suna gwada mana daga cikin abin da zai faru ranar tashin alkiyama akwai tsagewar sama wannan sama da muke gani za ta kyakkyaci, za ta tsage daga cikin abin da zai faru ranar tashin alkiyama daga ciki akwai zuwan Allah madaukakin sarki ubangiji Allah madaukakin sarki zai zo don yin hisabi irin zuwa wanda ya dace da shi Allah madaukakin sarki daga cikin abin da zai faru a wannan ranar ita ce rana ce da yake yan aljanna za su samu sauki da rangwame yan wuta kuma za ta zama rana ce mai tsanani a tare da su da haka a cikin wannan akwai jan hankali da duk wanda ya karanta waɗannan ayoyi sai ya duba ya kokari ya shiga ɓangaren da za su zama suna cikin alkhairi suna cikin jin daɗi ya kokari ya guje wa ɓangaren da zai zama akwai wahala tare da su ko kuma ma'ana azaba tare da su daga nan sai Allah ya ci gaba da ba mu labarin abin da zai faru a wannan rana yawma ya zalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhu مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد عضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da yin bayanin abubuwan da za su faru a wannan rana ta alkiyama. Wayoma ya mai ya'addu zalimu ala yadai, ranar da azzalimi kafiri zai cije hannunsa, ya ƙulu yana cewa, ya laitani ya kai tona. ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ina ma na riki ta farki hanya tare da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wailata laitani ya kai tuna lam attakhiz fulanan qalila ina ma ban riki wani ya zama aboki a tare da ni ba laqad adallani an zikri ba'da in ja'ani hakika ya batar da ni gabarin ambato gabarin alqur'ani gabarin wa'azi ba'da in ja'ani ba ne ya zo min wa kana shaytanu lil insani khazula ubangiji ce shedan ya kasance dangane da mutum mai tabarwa ne wannan ayoyi su ma suna mana bayanin dai har wa yau abin da zai faru a wannan rana ta alkiyama yau mai abdu zalim ranar da azzalimi zai cije ala ya daihi a bisa hannayen shi labazin azzalim a nan yana nufin kafiri wanda bai imani da Allah maɗaukacin sarki ba kamar yadda bayani ya sha gabata cewa babu wani zalunci da ya fi shirka da ya fi haɗa Allah da wani da ya fi kafirci dukkan kafiri zalimi ne kamar yadda bayani ya gabata amma ba kowane zalimi yake kafiri ba to a ranar da azzalimi ana ana nufin wanda bai imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama ba ya addu ala yadayhi zai cijin yatsan shi cizon yatsa alama ce ta nadama in ka ga mutum ya sanya dan yatsa a baki ya cije to alama ce ta yana cikin nadama kamar yadda rufe baki idan mutum ya sa hannunsa akan baki ya rufe baki alama ce ta mamaki to haka kuma cije hannu to alama ce ta nadama ma'ana a wannan rana kafiri zai yi nadama nadama mai tsanani da za ta sanya ya cije hannayensa ya yi nadama kamar yadda Allah ce wa asarrun nadama ta mara ra'au al'azab kafare sun bayyana nadama yayin da suka ga azaba wa qudiya ya bil qisti a wani gurin Allah ce wa asarrun nadama ta lamma ra'au al'azab sun bayyana nadama da suka ga azaba waje annal adna da fi anakin na kafaru wani gudu zace ya hasaratana ala ma farratna fi jambillah ya hasaratana ala ma farratna fiha za ya kai can mu a bisa sakacin da muke a nan duniya a wani gurin Allah ce kazalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim haka Allah zai dinga nuna musu su hasaratin alaihim suna hasara abin nadama a gare su wa ma hum bisarijin minan nar to a wannan rana kafiri bai nadama idan yi nadama zai cije hannayensa sai ya ce ya laita ni ta ma'ar rasuli sabila sai ya ce ma'ana ya kai tuna ya shiga uku na ittakhaftu ma'ar rasuli sabila ina ma na riki tafarki tare da annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ina ma na bi hanya da tafarki da manzon Allah ya zo da shi da na kubuta da na tsira rashin ma'ana bin abinda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shi ya jefa ni cikin wannan yanayi to a zai cije dan yatsan ce ina ma na bi hanya tare da manzon Allah kun ga alai ce ittakhaztu ma'ar rasuli sabila ina ma na bi hanya domin tafarki na manzon Allah hanya ce idan mutum ya bi ta za ta kai shi zuwa ga aljanna to ina ma ya ce ina ma na da wannan hanya tare da shi kamar yadda Allah yake gaya mana a wani wuri yau mata kallabu wujuhuhum fin nari yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana rasula ranar da za a juyar da fuskokinsu su a cikin wuta sai ya kai can mu ina ma min bi Allah min bi manzan Allah a wani gurin zai ce ya laita ne qaddamtu li hayati ina ma na gabatar da alkhairi ga rayuwata a wani gurin Allah ce rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimin tayyo akwai ranar da za a zo kafirai za su yi burin ina ma su musulmi ne da haka ina ma ya bi hanya tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya riki wa'azi ya zama mai tsayawa kan gaskiya da haka a lokacin sai ya ce ya laita ya wailata ya kai tuna ittakhaftu ma'ar rasuli sabila ina ma na bi tafarki tare da manzon Allah sai ci gaba da cewa ya ta laitani ya kai tuna ya lalacewa ta halakata lam attakhiz fulanan qalila ina ma ban riki wani ya zama abokin ma'ana tafiya ta ba ko aboki a tare da ni ko ba da dahi a tare da ni ina ma na tsaya na bi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi da haka anan zai yi ma'ana takaicin me ma yasa ya yadda da wani ya zama mai aboki me yasa ya da'a ga wani malaman tafsiri da dama sukan kawo kissa a karkashin wannan aya cewa ta sauka akan ɗaya daga cikin kafirai na zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wa sallama daga baya abokinsa ya ziga shi ya kafirci ya juya baya ya bar abin da manzon Allah ya zo da shi suka ce wannan aya tana magana ne akan Uqba ibn Abi Mu'ayd suka ce akan shi ne wanda ya yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallama amma zuwan wani abokin shi ce in bai kafirce ba shi ba zai zauna tare da shi ba sai ya kafirce to amma magana fi inganci wannan aya tana magana ne akan dukkan wani wanda bai bi Annabi sallallahu alaihi wasallama ba sawa'un wancan kafiri ne ko waninsa duk wanda ya zama bai fita barkin Annabi sallallahu alaihi wasallama ba rana alkiyama zai zama zai yi nadama ya ce ina ma ya bi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zo da shi sai ce laqad azallani ani zikiri ya batar da ni ga barin alqur'ani azzikiru anan wasu malamai sun fassara shi da alqur'ani wasu malamai sun fassara shi da musulunci wasu malamai sun fassara shi da abin da manzon Allah ya zo da shi duk kuma ma'ana ma'ana ɗaya ce laqad azallani ani zikiri ya batar da ni ga barin bin alqur'ani ga barin bin gaskiya izja'ani yayin da gaske ta zo min wa kana shaytanu lil insani khazula hakika shaytan mai tabarwa ne ga dan adam duk inda ya ga shaytan to babban sa shine ya tabar da dan adam ya sanya shi ya fada kan tafarki wanda yake ma'ana mummuna wannan jimlar wa kana shaytanu lil insani khazula shaytan mai tabarwa ne ga dan adam wasu malamai suka ce cikon maganar wancan kafirin ne da yake nadama yana nadama yana cewa ya wailata laitani lam attakhiz fulanan qalila ban riki wani ya zama min aboki ba ina ma ban rike shi zama min aboki ba da kadi azallani ani zikiri ya batar da ni ga barin bin gaskiya Izja ani yayin da gaskiya ta zo min wa kana shaytanu lil insani khazura kuma hakika shaytan tabbas mai tabar da dan adam ne sai zama cikon magana shi ne wasu malamai suka ce a'a shi magana shi ta kare daga inda yace da kadi azallani ani zikiri hakika ya batar da ni ani zikiri Gabarin bin gaskiya irja a yayin da ta zo min ya batar da ni ga bin annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da gaskiya ta zo min ko ya batar da ni ga barin bin alqur'ani lokacin da alqur'ani ya zo min to iya magana shi nan ta kare sai Allah ce wa kana wa kana shaytanu lil insani khazula shaytan ya kasance mai tabarwa ne ga dan adam imam allama muhammad al-amin shankiti rahimahullahu ta'ala cikin littafin sa'ad wa'ul bayan yana cewa al-azharu annahu min kalamillah abin da ya fi bayyana wannan jumlar magana Allah ce maganar wancan kafiri ta kare da laqad azallani an zikri da irja'ani amma sai Allah ce wa kana shaytanu lil insani khazula shaydan kuma dangane da dan adam bai tabarwa ne tabarwa shine abinda ma'ana mutumin da zai ki taimakon ka yayin da yake sa ran zai taimake ka shine ma'anar tabarwa shi bukatar taimakon ta zo sai ya noke to haka shaydan yake dangane da dan adam Allah madaukakin sarki ya ba mu labarin irin wannan taɓar wadda shedan zai wa mabiyan shi ranar tashin alkiyama bayan an shiga wuta shedan zai tashi bayan an gama komai yace inna Allah wa'adakum wa'adal haqq Allah ya muku alƙawari na gaskiya wa wa'adtukum fa akhlaftukum ni kuma nayi muku alƙawari na saba muku wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li ba wani karfi da ne amfani ba wata hujja na kaba ba wani karfi ba ba na dalili ba kurin kira ku ne kuka yi min da'a wala talumuni wa lumu anfusakum kada ku zarge ni ku zargi kawunan ku kun ga ma'ana taɓarwa kenan dan a lokacin kowa neman wanda zai taimake shi yake to a ranar shi zai tabar da mabiyansa yace fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bi musrifikum wa ma tun bi musrifi ku ba za ku taimake ni mani ma ba zan je ku da ku ba inni kafartu bima ashraktumuni min qabl na kafirce na kafirce da abin da kuka hada da ni da shi kuka shirka da ni da shi ba ni ba wannan abu to haka shedan yake ga dan adam a koyaushe ɗan ya ingi dan adam idan abu ya faru kuma sai ya noke shi sa Allah ya kira shi al-khannas min sharril al khannas daga sharrin mai waswasi mai nokewa dan duk lokacin da ya zuga mutum ya abu sai ya ja baya sai ya ce ba ruwan shi sai ya noke ya ja baya kamar yadda Allah ce wa yana lahum ash-shaytanu a'malahum kace na lokacin da shedan ya kawata waɗannan kafirai ayyukansu da za su fito yaƙi وقال لا غالب لكم اليوم من الناس واني جار لكم ya nuna musu yau ba wanda zai iya cin nasara a kansu da za a je yakin badar har sai da ya zama na dalilin da yasa suka fito yakin dalilin ya kare amma duk da haka suka ce ba za su koma gida ba sai sun karasa badar sai sun yi rawa sai sun yi waka sai sun yi kaza saboda mai shaidan ya sawwara musu cewa yau fa sun fi karfin kowa dan haka ya ce musu la ghaliba lakum al-yawma minan nasi wa inni jarun lakum kuma ni ina tare da ku amma me ya faru falan ma tara a tafi a tani Allah ce da ƙungiyoyin biyu suka ga juna aka haɗu na kafa ala akibai sai shi ya toge ya bada baya ya juya wa qala inni bari'un minkum inni ala ma la tarawna ce ba ni ba ku ina ganin abin da ba ku gani to nan ma shedan Allah ce wa kana shaytanu lil insani khazula shedan bai tabar da dan adam ne idan muka kalli waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa kafiri zai yi nadama ranar tashin alkiyama nadama kuma shine ta rashin biyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam da haka duk wanda bai bi annabi akan abin da ya zo da shi ba to ranar tashin alkiyama sai yayi nadama kowa ya bauta kowa ya rike. game da ayu da dama suka nuna duk wani wanda aka yi bauta kuma bayan Allah ranar tashin alkiyama zai kafirci da wanda ya mai bauta din wa idza hushira an-nasu kanu lahum ada wa kanu bi ibadatihim kafirin za su kafirce wa bautar da suke musu sannan ayoyin suna nuna mana mahimmancin zama da mutumin kirki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sifata mutumin kirki da kamar wanda yake sai da turare ma ya baka ko kuma ka sha shi kyauta in dai kana zaune da mai sai da turare to ba za ka cutu ba ta bangaren sana'ar da yake ko dai ka dinga shan kanshi kyauta ko kuma ya baka sadaka ko ya baka kyauta kuma ya sifata abokin banza da maki ba ana nufin makeri a mutumin banza ba ne a da mai sana'a kira zama da gurin shi ta yadda in kana zaune da mai yin kira ko dai ya kona maka tufa ko kuma wannan abin da yake fita na korar kira din da dattin karfe da sauransu ya zama ya cutar da kai sai da haka wannan ayyuka suka zo suka tabbatar da wannan ziga wannan mutumin nadamar da zai shi ne da ya rikewa ne zama aboki lam attakhiz fulanan khalila ina ma ban riƙe shi ya zama abokina ba saboda bai ya batar da niyyar yayin da gaskiya ta zo min sannan waɗannan ayoyi suna ƙara tabbatar da cewa shi ɗan a duk inda yake makiyin ɗan adam duk inda ɗan adam yake to ya ɗauki shaidan makiyinsa kamar yadda Allah maɗaukakin sarki a wurare da dama a cikin alƙur'ani ya yi ta yin bayanin cewa shaidan maƙi ne da ɗan adam inna shaitana lakum fatta hizuhu aduwa shaidan makiyinku ne da haka kurki shi ya zama wanda yake maki duk wanda ya riki shaidan ya zama mai waliyi ya zama mai abin kauna ya zama mai abin biyayya abin da'a to akwai ranar da zai yi nadama kuma ranar da nadama ba za ta yi amfani ba sannan waɗannan ayoyi suna nuna mana cewa wanda ba zai nadama ba ranar tashi alƙiyama shine wanda ya bi ta tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bi koyarwa alƙur'ani ya bi abin da manzon Allah ya zo da shi to ranar tashi alƙiyama ba zai nadama ba amma duk wanda ba wannan ya ba to zai zama zai yi nadama kamar yadda waɗannan ayoyi suka gwada mana kuma ayoyi da dama suka gwada mana irin haka zai kasance abin da muka karanta daidai Allah ya ba mu lada wanda ya zama na kuskure Allah ya gafarta mana ba mu ikon gyara